sauti daga arewa blog.com. Haye maso ya bani da tamakar ku, ku fito, inai muku kun saurare yayi sauti daga arewablog.com na tafa na alkairi gaskiya jari boka ne boka soni ne wanda a'a na ji daɗi ya na saba an shirya ya an saba tuni sun karba maganar waƙar gwanda da idan na fito wake gano ne yanzu ko na uya sai an tono ne na gode Allah wanda ya yi ne sannan ya bani dama na amsa mai wa na rantsa sai ka ji kowa aure wani gumba a bamu shin menene dalilin abin kyamar mu kudan an ji mata sun rike sautin gwanja Assalamu alaikum masu kallon mu kai tsaye muna tare da Bello Bokar kenan mai gidan gwanja kuma manajan shi Ah, ga dai shi abubuwa da yawa wasu bayanan sai daga bakin sa zamu a ah. cewa dangane da farin ciki a wannan rana da to farin ciki dai ba zai misalta ba saboda ni zan iya cewa na mafi angon farin ciki saboda ni kamar uba ne nake aurar da ɗa ni daga wasu 'ya'yan nan su ma muna son kwanan nan mu aurar da su saboda gauraye irin su mun tare irin su mai waka sai so nake aurar da su huta saboda haka yau saboda mun na ni ko kafin ba shiga ta je ta ce ta yau saboda ban ma samu zuwa dauran aure ba so da muna muna ta hada hada zuwa anjima an gaishe ka an gaishe ka zuwa anjima muna gaita ku kuma wajen nan kuma muna so a bamu goyon ba da gudunmawa ta karfi ce da kuma aikin naku mun ga abin da kuka yi alasa ga dalili mun gode mun gode Allah kuma ya kara daukaka Hausa Top TV ya sa ta zama ta daya a kasa ba ma a arewa ba Aminu mai dawayya kenan mai gidan Ado Gwanja me za ka iya cewa dangane da farin ciki da kake ciki a wannan rana na wato daurin aure ko bikin babban yaranka a dogonja to alhamdulillah alhamdulillah a ah, na gode wa Allah subhanahu ta'ala nuna min ranar nan yau ranar daurin auren ado isa gwanja na mai dawayya ba abin da zan ce da Allah sai godiya Allah ya ba su zaman lafiya duk wanda ya zo wannan buki Allah ya mai da shi gida lafiya Allah ya buɗa kowa al'umma annabi Allah ya taimaki musulunci Allah kare mu gaba ɗayan mu amin amin gode wato kun samu bayani kenan daga bakin mai gidan gwanja kuma abokin aikinsa mai dawayya kenan mun gode sosai mai dawayya gode ta gode assalamu alaikum amin alaikum assalam jama'a masu kallon mu suna so su san waye kai ko da yake fitacce ne kai jarumi a harkar fina-finan hausa ba da yanzu batun baya amma da yana da kyau gabatar da sunanka wa masu kallon mu sunana sha'ibi idris lilisko wanda aka fi sani da dsp habu sarki na fim ɗin gwaska kuma shugaba na jarumai na kannywood sa'ilin nan yaya ga shi kansa wannan ango a dogon ja gaskiya ne ah, me za ka iya cewa dangane da farin cikin da za ka gwada wa masu kallon mu bisa farin cikin da kake ciki yanzu to alhamdulillahi alhayi alin shi aure wani abu ne wanda yake da alkhairi kuma a matsayinka na ɗa namiji akwai shekarun da kake kaiwa idan aka ce kayi wannan auren sai ka ƙara wa kanka kima da daraja da mutunci saboda yawancin samari sukan zarta lokacin da ya kamata su yi auren ba su yi ba amma idan aka ce yau ka kai munzalin da za ka yi to lallai lallai ka yin zai zama maka alheri kuma zai kasance da cewa ka kama kanka ka kama mutuncinka ka wuce duk wasu abubuwa wanda ba su dace ba wannan aure mu abin alheri a tattare mu kuma muna fatan alheri a cikinsa a masu kallon mu kai tsaye muna tare da big show a big show kenan a babban kostumiya kenan zan ce a harkan kaniwood gaba daya Big me za ka iya cewa dangane na farin ciki da kake cewa wannan? Gaskiya wannan farin cikin ma ba dan iya fito da shi filiyan da ma mutane da su farin cikin ya yi yawa saboda mun ji daɗi tun da Allah ya cika mana mu wannan biki na abokinmu amininmu ɗan uwanmu kawai ba mu da abin da za ce sai dai iya masoyan da muka gani Allah mai da kawwa da kawwa gidansa lafiya mun ji daɗi sosai kuma Allah ya ba amarya da ango zaman lafiya su ci gaba da haƙuri da su. shi ne kawai iya abin da mun gode Umar Bigishin so ah, assalamu alaikum abu alaikum assalam muna tare da Gaison kuna kallo ba tambaya yanda kuka ga daurin aure ne amma dai kun ga yanda abun ya eh, kasance a zuwa nake nan fa ko eh, duk da haka dai gaskiya ne amma me zaka iya cewa dangane da farin ciki kasancewa da kasance wannan daurin aure tun da wannan aure gashi an nazo mu kasancewa akwai farin ciki a cikin zuciyana gaskiya ubangiji Allah sa alkhairi amin amin dan nazo bikin abokina gwanja Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Masu kallon mu Fulani Bo kenan kuke kallo. Babban mawaki kuma sananne a arewa gaba daya. A Fulani Bo me zaka ce dangane da farin ciki da kuke ciki a bikin Ado Gwanja? Eh to gaskiya ina farin ciki da wannan biki saboda yadda na zo na ga an nuna mai one love an nuna mai amana na zo na ga an cika ban taɓa tunanin za a yi wannan cikar ba to hakika na yi farin ciki da wannan abu gaskiya